وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبر birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci namu mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya haɗa mu da shi a aljanna wanda ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai ta ma yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura samu mai albarka suratu luqman kuma ita ce sura ta hamsin da bakwai idan ka kirgo daga sauka daga ubangiji subhanahu wata'ala zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce kuma sura ta talatin da ɗaya idan ka kirga daga fatiha a ƙur'ani zuwa minal jinnati wan nas sannan tana ɗauke da ayoyi talatin da hudu kuma mun kwana a nambar mun kwana a nambar aya ta sha biyu za mu tashi a nambar aya ta sha uku haka ne ana ramma to subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qala luqmanu libnihi tana lokacin da lukmanu ya gaya wa ɗansa wa huwa ya'izuhu a lokacin luqmanu yana yi wa ɗan nasa wa'azi yana ce masa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi kar kai wa Allah shirka wannan ita ce nasiha ta farko da za ta yi kowanne mutum a duniya kuma duk mutumin da ya maka nasiha akan cewa kar kai shirka ga Allah to ya gama ma nasiha domin duk duniya kana iya yi wa Allah komai ku iya samun sasantawa tsakaninka da shi amma ban da shirka shirka idan ka tafi da ita lahira to in ka shiga wuta ba za ka fita ba Allah ka tsare mu daga shirka karamar ta ko babbarta. ta don haka sai ta ya ɗauki nasiha mafi tsada nasiha magana mafi girma wacce tafi kowace girma a duniya sai ya fare masa nasiha a kanta da haka har kullum idan ka zo za ka fara nasiha ko za ka fara wa'azi ko za ka fara faɗakarwa ko za ka fara jan hankalin mutane to ka fara gaya musu su ba wa Allah haƙƙinsa tukunna ina fata an fahimci magana yasa da annabi ya zo zai wa wani daga cikin sahabbai na sai sai fara sai masa eh fazillah ya hafalka kiyaye Allah tukunna sai shi Allah ya kiyaye ka ina ma'anar wannan ubudullah wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kar kuma ku haɗa shi da kowa cikin bauta kuma ka ga luqman duk da ba annabi bane amma ya ɗauki salo irin na suwa irin na annabawa shine kafin su yi muku magana akan sallah ko azumi ko aikin hajji ko zakka ko wani abu makamancin haka cikin ibadoji sai sun fara muku wa'azi akan menene akan shirka kar ku aikata ta ku kaɗe ta Allah cikin bauta wannan shine Allah maɗaukacin sarki yace wa laqad ba'athna sai kulle ummatin rasulan hakika mun ta da manzo a cikin duk wata al'umma da kasan mun taɓa yi a duniya al'ummar annabi nuhu al'ummar annabi musa al'ummar annabi isa duk wata al'umma da kasan mun yi a duniya Allah ce ba mu bar kara zuba ba sanda muka menene sanda muka turo masa manzo Allah yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum me ya faru mhm. Allah ce inna lalle musa Allah wannan nunul azumatu ne nunul azumatu wal kibriya wato nunun na girma da kuma girman kai Allah ne kaɗai ya kai ya nuna shi wani ne kuma ya nuna izza kuma ya nuna girman kai kuma a zauna lafiya ba abin da zai faru wala ya kafu uku baha ya tsoron me zai biyo baya na fata an fahimta amma ni da kai daga mun fara nuna girma da isa sai kaga an fara dankwafe ma ana cewa wannan ba layin mu bane ina fata an fahimta da haka yace inna lalle musu Allah arsalna ilaikum rasulan mu muka turo muku manzo annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama shahidan alaikum wanda zai shaida akan ku cewa kun bauta mun ba ku hadan da kowa cikin bauta ba wallahi annabi zai shaida ne a kaina a kanka idan da gaske mun bauta wa Allah din shi kare in dai ba ma zuwa gidan boka in dai ba ma amsa malam gobe da nisa in dai ba ma kaza ba ma kaza to nan ne za mu samu shaidar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shahidan alaikum amma idan ka tabbata kana abubuwan shirka wallahi kar ka dauka wannan ayin za ta yi aiki a kanka annabi ba zai ma shaida ba dan annabi ba ya wa mushrikai shaida ina fata an fahimta annabi baya shaida wa mushrikai shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo Allah ya fa asa fir'aunur rasula amma shi fir'auna sai saba wa manzon mu yake masa da'a shine annabi Musa Allah ya fa akhadna fa akhadan wabila sai muka kama ji kama na bala'i kamu na tashin hankali kamu na masifa Allah ka tsare mu daga kamun Allah Allah ya fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba ta ya za ku tare wa kanku inda za ku kafirce wa Allah ta ya za ku tare wa kanku wata rana ya ja'al walidana shi ba wanda take sa ya yayi furfura saboda bala'inta ina fata an fahimta Allah ya ce as-sama'u munfatirun bihi wannan ranar saboda bala'inta da tashin hankalinta sama tana tsatsagewa ta daddare saboda masifarta kana wa'aduhu maf'ula alƙawarin Allah gaskiya ne ina fata an fahimta mawaki yake cewa yawmal qiyamati law alimta bi hawlihi la fararta min ahlin wa min awtani ko yawmun tashaqqaqat as-sama'u bi wata shi tashibu fihi mafariqul wildan yace yawmal qiyamati ranar tayin kiyama lau alimta bi haulihi. da ka san masifar da ke ciki lafararta min ahalin wa min awtani da ka guje wa garinku ka guje wa iyalanka don ka je ka bauta wa Allah kar ka bari wani ya bata ma lokaci ya kai ka kai baro ka Lafararta min ahalin wa min awtani yace ta shakka as-sama'u bi haulihi. rana ce wadda saboda tsabar masifar wannan ranar as-sama'u sama ta shakkaka tana ainihin wato tsatsagewa tana faffashewa tana wargajewa tana lalacewa ina fata an fahimci magana wa tashibu fihi mafariqul wuldani rana ce wanda saboda bala'in ta makwarkwadar yara jama'a makwarkwadar yara tana ainihin wato menene tana fitar da furfura an gane magana da kyau ko duk wannan ne zai faru da bawa na masifa idan bai yi ba shine idan yayi shirka in ka yi shirka lalle kiyama ba za ta yi ma kyau ba in ka haɗa Allah da wani lalle kiyama ba za ta yi daɗi ba na'am inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa idan ai masa shirka amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yakan gafartawa wanda ya abin da bai kai shirka ba bala'i wanda ya saba wa Allah Allah zai iya yafe masa zai iya ainihin wato kankare masa koda ko a lahira ne amma ita shirka tun daga nan duniya ka tabbatar kun raba gari da ita dan in ka je da ita lahira wallahi ba za a yafe ta ba haka Allah ya tabbatar amma duk girman sabo a lahira ma Allah na iya yace shi musamman idan haƙƙi tsakaninka ne da ubangiji ba tsakaninka da wani dan adam ba in duk kowa ka biya shi daga kai sai Allah ya saura Allah zai ce to ni dama ban da bukatar komai je kana yafe maka an gane magana da kyau ko je kana yafe ma tafi aljanna amma wallahi in ka je da haƙƙin wani to nan ne inda bala'i yake dama abu biyu ne malamai suka ce in mutum ya je da su lahira to zai wahala ya tsira shine haƙƙin Allah na bauta mar shi kadai da kuma haƙƙin jama'a da ka zalunce su waɗannan abubuwan guda biyu duk mutumin da ya kuskure dai lahira da su to gaskiyar magana zai wahala ya sha dukkan su ba mai sauƙi a ciki haƙƙin Allah dai shine shirka shi kuma yayi alƙawari in dai an je da lahira to wuta banzan ne ba maganar fita haƙƙin ɗan adam kuma Allah ba zai yafe shi ba sai shi ɗan adam ɗin ya yafe to shi kuma ɗan adam a lahira Allah Allah yake ya danko wanda ya cuce shi ko ba haka bane saboda loma na yan fa'u malu ne wala banu illa man ata Allah bi qalbin sa duk abin da ka je da hilahira ba zai ma amfani ba kawai aikin lada kake nema wanda zaka tsira da shi rana ce da uwa za ta guji da duk yanda take son shi saboda lokacin ba abin da dan zai mata amfani ko ba abin da za su iya dauka ta bashi a lokacin shi yasa duk kauna kauna a kaunaci zuna akan Allah a kaunaci zuna akan biyayyar Allah kar a yadda a je lahira da matsala in aka kuskura aka je lahira da matsala duk wannan ƙaunar na rantse da Allah ba za ta yi tasiri ba jama'a to shi yasa waɗannan haƙoƙi guda biyu da ni da kai mu yi ƙoƙari mu je lahira babu su a kanmu mu sauke haƙƙin Allah na bauta mar shi kaɗai duk abin da za ka yi na ibada ka tambaya malam haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce to wannan shi kenan idan aka ce ma haka ne sai kai duk abin da ka san in kai ni zai zai ɓaro ma aiki tsakaninka da Allah ka ce malam a gaya mu wannan tsakani da Allah haƙƙin wani ne ko haƙƙin Allah ne in na shiga nan gurin na shiga gonar Allah ko yaya amma jawabi to shi kenan sai ka kauce ka tafi zuwa ga abin da yake na Allah ne kai tsaye ka bashi haƙƙinsa ina fata an fahimci magana to wannan shine ƙa'ida. amma idan mutum ya kauce wannan ya ƙi aifani da wannan ya je lahira to lalle lamari ya baci da haka yace wa man yushrik billahi duk wanda yayi wa Allah shirka faqad dhalla dalalan ba'ida ko hakika ya bata bata wanda yake mai nisa Allah ya ce in tad'uhum يدعون لعنه الله Allah ce in ta du'una ba wasu kuke kira ba illa inasan fatima eh in ta du'una min dunihi in yad'una min dunihi illa inasan jazakumullahu khairan ba kowa suke kira ba koma bayan Allah in ba mata ba ina fata an fahimta wato suna kiran gumakansu ababen bautarsu wa in yad'una illa shaytanan kuma ba kowa suke kira ba illa shaytan marida Allah ya la'anahu Allah Allah kuma ya tsine wa shaytan wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban maqruba shaytan kuma da aka tsine mar albarka sai to ba zai tsini shi kadai ba ni kuma sai na kwata cikin bayinka nasibar rabo mafrudan wanda ka farlanta min ka kwasa min ya Allah shi yasa hatta shi shedan ba zai ɗiba ba sai iya abinda da Allah ya kaddara masa ɗiba na fata an gane an gane magana da kyau ku. amma ka yi addu'a kar ka zama cikin wanda za su zama raban shedan ne ka dage kar ka zama cikin waɗanda shedan zai kwasa ka dage da addu'a da bauta wa Allah kar ka zama cikin raban shedan domin shedan yana nan yana ta yawo yanzu a duniya yana ta kwasan rabansa yana ta iba yana ta yiwa wasa kamar yadda Allah ya faɗa masa a can wastafzif man istata'ta minhum Allah ya ce wastafziz bani min minhum bi sautika ka fizga daga cikin wanda kaga dama da Allah bi sautika da sautinka na wake-wake na kaɗe-kaɗe na raye-raye na sarewa na gidan DJ na MP3 na wane ne duk ka ɗiba Kannywood series ko da wane ne duk waɗannan mawaka duka jakadun shaidan ne Allah ya ce ka kwashi rabanka ta hanyar su واستقبس من استطاعك من من استطاعك منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك ka kai musu hari da dawakanka na fata an fahimta ma'ana ka je ka dan kwaso su kai hari cikin sansanin su tafi masallaci ka ɗebi rabanka tafi gidan giya ɗebunaka, naka tafi gidan gala ɗebi naka shiga kaniwo ka ɗebi naka shiga duk inda ake shegantaka da inda ake abin arziki duka ka je ka ɗebi rabanka shine wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali kai tarayya da su cikin dukiya ya zama dukiyarsu ba sa samun ta ta yadda Allah ya ce kuma ba sa kashe ta ta yadda Allah ya ce da Allah ce shedan ya shiga cikin wannan dukiyar ko bai shiga ba shine wa sharikhum fil amwal kai musharaka da su kai tarayya da su cikin dukiyoyi ya zama ta inda suke samu ba haka Allah ya ce ba ta inda ma suke kashewa nan ma ba haka Allah ya ce ba shine wa sharikhum fil amwali wal auladi shiga kai tarayyar yin ya zama su ta haihuwar 'ya'ya ba ta hanyar da Allah ya ce a haife su ba sai dai ta gaban Fatiha da Allah duk da ya zo ba ta hanyar iyaka na abudu wa na Sa'in ba da Allah wannan shedan ya shiga cikin lamarin sa ko bai shiga ba ya shiga fina washarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum kai ta musu alƙawarin za su samu jin daɗi kai ta musu alƙawarin ba matsala kai ta riya musu a zuciyarsu su ke kawai su more su yi abin da suka gada ba abin da zai faru Allah ya ce amma wallahi wa ma kuma shaifan illa gurura ba komai shaidan yake musu alkawari ba sai rudi kawai ranar da suka gamu da Allah za su gane shaidan ya gama da su malam idan Allah na magana wallahi dole ka saurare shi malam kai ka san Allah ya san bayinsa wallahi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya alamu man khalaqa Allah bai san halittarsa bane ya san waɗanda ya halitta ya san suwa ya san ya suke wa huwa latifu shine cikakken masanin al'amura shine al-latif wanda ya san komai ciki da waje al-khabir wanda kuma yake bada labarin da ba wanda ya sai bada labari bayan nasa in ya bada labarin abu to magana ta kare ilaihil muntaha na fata an fahimci magana to shine luqman ya fara wa ɗansa da wannan magana ta ainihin wato shirka wanda ita ce mafi girman zunubi mafi girman laifi kamar yadda al-Imam Zahabi ya kawo a cikin al-Kaba'ir yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, idtabi idtanibu sab'al mubiqat ku nisanci miyagun ayyuka guda bakwai wanda suke halaka bawa suke kai shi su baro shi daga cikin waɗannan miyagun ayyukan Annabi Muhammad yace na farko ashirku billah yi wa Allah shirka ba abin da yafi wannan bala'i an gane maganar da ku yawwa fa shirku fa hazarhu wa shirku zahirun zal kufru laysa bi qabilil gufrani haka mawaki yace yace fa shirku fa hazarhu ka nisanci shirka wa shirku zahiratun ita shirka fa a fili take haka Allah da wani hine shirka kawai duk abin da rabon Allah ne haƙƙin Allah ne ka dauka ka ba wani to kayi menene da haka yace wa shirku zahiratun yace da shirki laisa bi qabilul gufrani shi fa ma abotin shirka to ba ba ma abotin a karbi wato gafara sa bane in ya nemi gafara sai fa idan ya tuba ya dena kuma ya je lahira ba mushriki ba to nan ne kadai Allah zai saurare shi amma in sau dubu mushriki zai ce Allah ka yafe mun kuma bai daina shirka ba Allah za a yafe masa alaran ba za a yafe masa ba shine magana cewa la la la la la yaghfiru an yushraka bihi an gane magana da kyau ko to shi ne yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar haka Imam Muslim ya fitar cewa lokacin da wata aya ta sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum lokacin da wannan aya ta sauka allazina amanu waɗanda suka yi imani da gaskiya walam yalbisu imanahum bi zulmi basu su imanin imaninsu da zalunci ba domin kun ga anan gurin lukman ya ce waɗansa ɗansa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to lokacin da wannan aya ta sauka wato allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmi waɗanda suka yi imani kuma basu su imanin su da zalunci ba ina fata an fahimci magana to sai sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shakka ala zalika shakka zalika ala ashabi rasulillah abin sai ya musu nauyi wa qalu he suka je suka samu manzon Allah suka ce ayyuna ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmi to inda haka ne waye ne bai sako da imanin sa da zalunci ba ai wane ya taba cutar wani wani ya taba cutar wani wani ya taba gaya wani abin da bai da dadi فقال رسول الله صلى الله عليه sai annabi Muhammadu sira da amincin Allah tabbata a gare shi yace innahu laysa bidhaka ba ana nufin irin shirkar da ku kuke nufi ba ala tasma'una ila qawli luqman ba ku saurari maganar da luqman yayi wa ɗansa bane yace ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kar ka ainihin wato yi shirka ga Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to wannan shirkar ake magana cewa waɗanda suka yi imani ko ba su da imanin da shirka ba amma zalunci na ka tutuwa ne ka taɓa zaluntarwa ne ka taɓa cinyewa na haƙƙi ka taɓa yin gulmarwa ne ka taɓa yin bakar magana ga wani ka taɓa aibanta ne ai ba wanda bai taɓa yin wannan ba don aka ce masu irin wannan nau'in zaluncin daidai suke da wanda in sun shiga ba wuta ba za su shiga fita ba ai duk duniya ba wanda zai fita daga wuta in ba annabawa da manzanni ba ko ba haka ba ne? su kaɗai ne ba za su shiga wuta ba amma kowa zai shiga kuma in ya shiga ba zai fita ba to don haka suka yi annabi ya ce ba wannan ake nufi ba ana nufin irin shirkar da lukuman yi wa ɗansa nasiha a kanta cewa kar ka yadda a zarge ka da cewa kana da irin wannan shirka ɗin ko kana da irin wannan nau'in zalunci Allah ka tsare mu ke daya. to shi ne ya ce inna shirka la zulmun azim sai Allah ya ce wa wasainal insana hakika mun yi wa ɗan adam bi walidai game da iyayensa mun masa wasiyya. an gane ko mun yi wa dan adam wasiya game da iyayensa bu ummuhu wahanan ala wahani mahaifiyarsa ta dauki cikin sa wahanan ala wahani rauni bisa rauni rauni na abin da ya shafi ɗaukar juna biyu da rauni na wahalhalun ciki da rauni na abin da ya shafi rainan cikin da rauni na matsalolin da Allah ke jarrabar mata idan Allah ya jarrabe su da ciki ina fata an fahimta yau fari gobe tsumma yau lafiya gobe ba lafiya yau tana tsofar da yawo gobe tana kinshinan shadda ina fata an gane yau tana cewa a kawo mata goruba karfe ukun dare gobe kuma ta ce a kawo mata iloka karfe sha biyu na dare ga rauni bisa rauni kenan ko yawwa to gara gara shi makoci na yana tuwon madara ina ga idan aka abin nan to shi zai bada nasa kason a lokacin ba matsala makoci na nake kuma makwasa na suna da yawa ni ban cewa na ba to amma na ga kuna ta kallon alarama ban san me dalili ba an gane magana da kyau ko wahanan ala wahani sai Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini kuma sannan yayi wannan yaro a cikin shekaru guda biyu ne anishkurli ni ka gode min ya kai dan adam wal walidayka iyayenka kuma ka kyautata musu in kuma ka ga dama ka fassara shi ma da godiyar amma ya zama nau'in godiyar da za a yi wa Allah daban nau'in godiyar kuma da za a yi wa iyaye su kuma daban ina fata an fahimta ba su zama iri ɗaya ba saboda kowanne da irin kala haƙƙin da Allah ya ɗora a bashi Allah yana da haƙƙinsa mutane ma suna da haƙƙinsu lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li rasulihi haqqun huma haqqani la taj'alu al haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyiz wa la furqani ko Allah yana da haƙƙi manzon sa yana da haƙƙi jama'a suna da haƙƙi waɗannan haƙƙoƙi ne daban-daban don haka la ya kunu da gairiki irin haƙƙin Allah to baya zama akan wani kuma ina fata an fahimta kuma haƙƙani haƙƙoƙi ne guda biyu la ta ji alil haƙƙani haƙƙan wahida kar ku saka haƙƙoƙi guda biyu su zama ƙwaya ɗaya min gairi tamyizin wala furqani ba tare da an rarrabe ko kuma an bambance ba ina fata an fahimci magana to da Allah madaukakin sarki ya ce wa wasainal insana biwalidayhi mun yi wa ɗan adam wasiya game da iyayensa ina fata an fahimci magana wannan Allah madaukakin sarki ya yi irin waɗannan maganganun da yawa a cikin alqur'ani cewa ya yi wa dan adam wasiya ya ainihin wato yi wa iyayensa menene yayi wa iyayensa da'a mhm a wannan gurin kun ga Allah ya ce mun yi wa dan adam wasiya game da iya ƴaƴansa a zai hete ihsana amma a can sai ya ce husna na fata an fahimta ya kyautata musu ya musu biyayya wa in jahadaka ala an tushrika bi tushrika bi wa in jahadaka tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun yace in kuma suka neme ka da kai maka kai min shirka akan abin da baka da ilimi akan sa sai ce ne fala kuma. amma sai ce wa sahibu kuma fi duniya ilayya marji'ukum jami'an fa unabbi'ukum bi bima kuntum ta'malu gare ni makomar ku take gaba ɗaya da kai da iyayen naka kuma zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata a wani guri yace wa qada rabbuka alla ta'budu ce wa ka allah alla ta'budu illa iya ubangijin ubangijinka yayi hukunci me ya hukunta shine Allah ta'budu illa iya kar ku bauta wa kowa sai shi yasa za ka ga gashi nan guraren nan gaba daya gurare kusan guda uku nan da alaran ma ya kawo da nan na cikin suratul luqman da wancan wanda ya ja da wannan wanda ya gama ja yanzu dukkan su da Allah ya magana akan yi masa da'a yi masa bauta kar a hada shi da kowa kuma sai ya hada tare da yiwa iyaye biyayya yasa malamai suka ce a babu wato gurare masu muhimmanci da ya kamata dan adam ya gane girman iyaye sama da irin waɗannan gurare. saboda Allah daga ya gama magana akan haƙƙinsa sai biyo da haƙƙin suwaye haƙƙin iyaye yasa a cikin wani hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa salatu ayatin nazalat maqarunatin bi salatin la tuqbalu wahidatin bi ghairi qarinatiha akwai wasu ayoyi guda uku a cikin alqur'ani wanda suka sauka suna gwame da abubuwa guda uku ba za a karbi ɗaya ba sai ka zo da guda ɗaya ina fata an fahimta abu na farko Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka sai ya ce wa man ata'a wa man aqama salata wa lam yu'ta zakka lam yuqbal minhu wanda dai ya tsaye da sallah kuma yana da dukiya bai ba da zakka ba ba za a ne ba ba za a karba masa ba abu na biyu sai Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu sallallahu ya wasallam yace wa man ata Allah wa lam yuti rasula lam yuqbal minhu wanda duk ya ba Allah amma sai yake wa annabi Muhammadu biyayya shi ma ba za a karɓi biyayyarsa ga Allah ba ina fata an fahimta guri na uku na shine cikin suratul luqman anishi kurli wal walidayka ilayya al masir ka gode min ni dan adam kuma kai wa iyayenka biyayya gare ni makomar ku take wa man shakara Allah wanda ya gode wa Allah wa lam yashkur li walidayhi bai gode wa iyayensa ba shima ma lam yuqbal minhu ba za a karɓa ba da haka kowanne guda ɗaya sai ka haɗa shi da ɗan uwansa kowanne guda ɗaya sai ka haɗa shi da ɗan uwansa in ka kuskura kai ɗaya ba kai ɗaya ba to ba za ka karɓi ɗayan ma da kai ba jama'a kuna fahimtar magana da ke ku wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa dan haka a can ma sai yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai yace wa bil walidaini ihsana ko ubangijinka yayi hukunci kar abota wa kowa sai shi iyaye kuma a kyautata musu sai yace imma yabluganna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma mai yiwuwa ɗayan sai kai matakin girma ko ɗayan sai kai matakin kaiwa munzuri ko ya kai kai matakin tsufa baya ma iya magana ko baya iya kaza ko baya iya kaza ka san a lokacin ɗan adam ya kai rikici. ya zama wani abin yana yin sa abnormal yanzu nan zai baban ka zai ce kawo kaza ka kawo kuma sai sake daka ma tsawa ce ba na ce ka kawo kaza ba to karka shin sa na fata an fahimta yanayi ne ya kawo shi haka kai ma wata nan hanyar wannan yanayin zai kawo ka in dai Allah ya barka dare wallahi sai ka iso wannan yanayi mhm. Allah ya ce wa man nu'ammirhu duk wanda muka bashi shekaru masu yawa nuna kishu fil khalqi sai mun naka shi a cikin halitta ko dai ya rasa ji ko ya rasa gani ko ya rasa kafa ko ya rasa idanu ko kuma hankalin ya dan tabu shine nuna kishu fil khalqi Allah ya ce afala ta'qiluna ba ku da hankali ne ba kwa ganin yadda al'amura suke faruwa me yasa ba za ku dinga hankaltar ire-iren waɗannan abubuwan ba ina fata an fahimci magana saboda haka in ma ya bulo ganna inda kalkibara a haduhuma au kilahuma sai ta fala ta kullahuma uffin karka yi musu sai musu sir wala tanharhuma karka daka wa babanka tsawa yau an waye gari mutane da yawa suna dukan iyayensu suna zagin iyayensu mutum ya bambanka babansa a sha kwanan nan akwai wani bidiyo da ya ci trending wasu yara baban su fa yaro rasu amma suka kira DJ suka ce a kunna musu tirawa suka yi ta tikar rawa ba ku ga bidiyon ba ya kyawu wai su hujjar su shine lokacin da yake raye bai taimaki rayuwarsu ba gaskiya ne haƙƙi ne akan dukkanin uba ya tsaya ya kula da rayuwar ƴaƴansa ya kula da tarbiyyarsu ya kula da rayuwarsu ya kula da kaiwarsu da komowarsu billahi allazi la ilaha illa huwa waɗannan ƴaƴan da muke haifa muna bazawa ba ma tsawatar musu ba ma dora su kan layi ba ma kula da higarsu da fitarsu muka bar su wasu suka kwahe su suka kangarar da su ba mu tsaya muka yi abin da ya kamata ba na rantsi da Allah sai Allah ya tambaye mu kowanne uba ya kamata ya san wannan وقودها الناس wannan ayar kowa ya haddace ta kowa ya santa babu wani fagen wa'azi da ba a karanta wannan ayar amma mutanenmu da yawa ba sa aiki da wannan ayar ba fa tsantsar karatu ne da rerawa shi ake bukata fa mu dinga ji ba wallahi tallahi aiki ya kamata mu yi tukuru ka'in da na'in akan rayuwar ƴaƴanmu amma ya zamanto mujarradin karanta ayar da fassara ta muke ji ba ma aiki tukuru wajen keɓo rayuwar ƴaƴa na rantse da Allah wannan abun ba zai kai mutudin tudun nasira ba ku lura ku ga annaba wannan kaf idan ka bi su za a ga cewa sun yi iyakacin gwagwarmaya wajen keɓo wanda suke kusa da su matansu ɗauki annabi lutu za ka ga irin gwagwarmayar da ya da matansa haka ne ko ba haka ba ɗauki annabi nuhu yadda za ka ga yadda ya gwagwarmaya da ɗansa amma da ke abin ya fi ƙarfinsa yana ji yana gani ɗan ya mutu kafiri abin da ake so shine ka yi iyayenka kar ka ce sun fi ƙarfinka a ƙarya ne da sun fi ƙarfinka da Allah ba zai baka su ba shi Allah baya baka abin da ya fi ƙarfinka haka ne ko ba haka ba kawai sakatinka da rahin kulawarka shi zai sa su kan gari, amma in dai za ka tsaya ka jajirce kana yi kana fada kana yi kana nasiha kana yi kana kai su masallaci kana yi kana kai su gurin karatu ka tsaya akan islamiyyarsu su ka tsaya akan haddar su ka tsaya ka hada su da abokan kirki kana bincikar ina suka je ina suka dawo an ce wani ya taho masallaci daga nan kuma sai aka je ya tafi wani guri kana bincika ka gane ina yaje wa ya tafi da shi ina waye dauke shi waye ya wata da shi wani guri kana bincikawa to in kana wannan ba yadda za a yi su ka idan ka tsaya sai Allah ya tsaya maka in kai abun iyayenka sai Allah ya yi maka to sannan sai ka hada da fada sai ka hada da nasiha sai ka hada da duka in ta kama na fata an fahimta duka wannan za ka yi sannan sai ka hada da addu'a da fatan alheri in ka idar da sallah ka sa sa addu'a in kai qiyamul laili ka sa sa addu'a in ka zo tarasi ka sa sa addu'a in ka zo hutuba ka sa sa addu'a in ka zo kai kaza kai sadaka kai kyauta kai alheri ka ce daga cikin abin da yasa nake yin wannan ya Allah ina da ƴaƴa Allah ka albarka samun ƴaƴan nan nawa ina da mata Allah ka saka musu albarka ina da iyaye Allah ka raba mu da su lafiya to kana yin wannan in Allah ya da Allah ba zai jarrabe ka da kangarewar yaya ba sai dai jarrabawa to ita kuma jarrabawa dama ta fi samun mumini ta fi samun mai jajircewa ta fi samun mai kokari yasa Allah fara jarrabar annabawa yanzu ka duba annabi nuhu zaka ce rashin wa'azi ne yasa dan sa ya kangare shi ne shugaban masu wa'azi gaba daya shi ne shugaban manzanni amma dan sa kafiri ne ba jarrabawa ba ce to ita kuma jarrabawa in ta zo ba wanda ba ta samu ta ma fi samun mutanen kirki waɗanda suke tsayawa da gaske akan iyalansu kalli Allah nudu ba irin wa'azin da bai wa matarsa a cikin gida amma tana daga cikin munafukan da ta dinga cutar da shi mutanen kirki sun fi gamawa da jarrabawa saboda haka karkace yanzu ka duba dan gidan malam wane ne amma ka duba yadda zama a'a ka masa adalci ka je ka bincika ka ga wanne gwagwarmaya ya sha kafin ɗan ya kubuce daga hannunsa mafi yawancin mutane sai sun yi iyakacin yin su ne abin su ya fi karfin su kuma Allah idan ya tashi jarabawar sai dora mutanen kirki wanda ake ganin su bayin Allah a cikin gari a cikin anguwa a cikin layi sai a samu ƴaƴansa biyu ko ƴaƴansa uku ko ɗansa ƙwaya ɗaya ya zama ɗan shaye-shaye ko ya zama mazinaci ko ya zama ɓarawo mai saran mutane da tsiban kwai tara na a cikin al'umma to ya zai haka Allah ya jarrabe shi da haka zaka je ka samu amma in kana karatu kuma kana zama da masu karatu sai su ce maka ai annabawa amma Allah ya musu jarrabawar 'ya'ya sai a kawo maka kisar annabi Nuhu da ɗansa ko yadda Allah ya jarrabu wani annabin da ɗansa kangararre haka kuma Allah ya jarrabu wani annabin da babansa kangararre annabi Nuhu ɗansa ne kangararre annabi Ibrahim ko babansa ne kangararre ko ba haka bane annabi Lutu kuma matarsa ne kangararriya kaga ba inda Allah bai buga mana misali ba kai hatta mata a cikin gidajensu sanda Allah ya buga mana misali alaramma Allah ya buga mana wa daraballahu masalan lil ladina sai ce wa maryama banata hmm. kaga da Allah ya tashi sai fara bugawa masu imani misali na fata an fahimta da matar waye eh wa daraballahu da ya tashi sai fara bugawa kafirai misali wa zaraba Allahu lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya buga wa kafirai misali da matar annabi nuhu da matar annabi lut na fata an fahimta kana ta ta haka abu daina min ibadina salihaini waɗannan matan guda biyu Allah ya ce sun kasance a karkashin wasu bayina guda biyu salihai shine annabi lutu da annabi waye da annabi nuhu na fata an fahimta magana kaga kenan a he tasirin matar annabi nuhu ne ta sa dan sama ya zama kafiri saboda ita ma ba mutuniyar kirki bace to sai zama dan da ta haifa ma tunda ɗa ya fi alaka da uwar shi sama da waye sama da babansa da aka yi ta jahiki ma sai fi tafi layinta kana ta ta hata abu daina min ibadina salih fa kana ta huma Allah ya ce suka ha'ince su sai zama ba suna wallahi kayi addu'a Allah ya raba ka da munafukar mata wanda kake tufkawa ita kuma tana warwarewa ka yi addu'a ka yi addu'a yadda ka ba da doka a gida in ka fita haka za a yi ba za a canza ba ba za a munafurce ka ba za a buga waya ta waya ko wasu waya ba na fata an fahimta yawwa na da alaramma alaramma fa ba hida abinda ba hida aya a kanta duk wani abu da ka sani alarama yana da aya a kai yasa yake furge ni Allah ya ƙara wa alarama lafiya da imani ya hada mu da kai a aljannar firdaus an gane magana da kyau ko dole sai kana yi kana addu'a Allah ya hada ka da matan kirki yadda ba za su munafurce ka ba kaga dai yanzu waɗannan annabawa ne amma Allah ya ce fa kana ta kuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an Allah ya ce ba su guratar da wa kansu daga Allah ba na wani abu na fata an fahimci magana wa da dakhulan nara ma ad-dakhilin Allah yace sai muka sai musu ko shiga wuta tare da masu shiga da Allah kuma ya tace yace wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun ka duba kuma da Allah ya tahi buga masu imani misali sai buga masa da matar fir'auna mijinta kafiri shi ya ce shi Allah ne amma ita mu'mina ce kuma Kaji wani ikon Allah su kuma wadancan mazajen su annabawa amma su kuma kafirai yasa abin ba daga wani da wani da wani bane kawai in Allah ya ma ni'ima ne ya maka in ya jarrabe ka ya jarrabe ka ita mijinta fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahi ghairi duk ba abin da bai faɗa ba amma kuma matarsa mumina id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna lokacin da yace tace wa Allah Allah gina min gida a cikin aljanna ina fata an fahimci magana shi yasa cikin hadisin annabi Muhammadu manzo Allah yake cewa kasu kamula minar rijali kathiruna ko kafir da yawa daga cikin mazaje an samu wanda suka kai makura wajen biyayya ga Allah yace amma cikin mata ba a samu ba sai ainihin wato Asiya matar Fir'auna ko da Maryam yar Imrana sai ce da Khadija bintu Khuwaylid sai ce wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am yace bambancin kwana na Aisha akan sauran mata to kamar bambancin sarid ne akan nau'in sauran abinci sarid wani abinci ne wanda yake sai ƴaƴan manya da manya a wancan lokacin suke ci kamar wannan abinci kenan a yanzu eh jan nama ko faten nama ne ko ne sarid fate fate na nama gwate na nama eh Dr. Sani haka ya fassara sarid Allah ya saka masa da alheri to kaga abinci ne sai manya a lokacin ko to mu yanzu kamar me kenan eh mu ce kaman shawar ma. hima akwai nama a ciki ko eh eh kaman pizza ko pizza kai wani ya faɗi sunan pizza kai an yaba kwa zagayawa kuwa ana zagayawa ko irin su naman dawoyi su gaskiya wanda gaskiya kafin ka ga wanda ya yanka dawoyi su sai ka yi da gaske to haka na na Aisha take bambancinta akan sauran mata malam na Aisha matar arziki ce malam matar kirki masoyiyar Allah masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci magana to kaga duk annaba wannan sun yi sun kokarin su annabi a Dawud ne ya faru lokacin da ya zo ya tara ƴaƴansa, nasiha ya dinga yi musu tun daga kan annabi Yusuf har ƙasa ba wanda bai wa nasiha ba ina fata an fahimta annabi ishaqa haka ya dinga wa ƴansa ya'yansa nasiha annabi yaqub shi kan san da Allah ya bada labarin sama a cikin alqur'ani am kuntum shuhada Allah ya ce am kuntum shuhada ko kuna halarta ne in hazara ya al-maut lokacin da mutuwa ta halarta wa annabi yaqub id qala li banihi ma ta'buduna min ba'd lokacin da yace wa yayansa me za ku wa bayana kun ga annabawa ba sa barin yayansa haka kawai zama suke suna musu nasiha ina fata an fahimta qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu Musulmuna, san da ya tabbatar akan aqidar Allah da annabi suke sannan ya kwanta ya su ya bar to kai ma dolanka ka ka dinga zuwa da ƴaƴanka masallaci ka dinga kai su gurin ta'alim ka dinga zama da su kana musu nasiha in sun yi abin da ba daidai ba ka musu fada in sun maimaita ka ƙara in suka ƙara ka kara fada in ta kai ga duka ka dau bulala ka zuzzuge su dan kana yi musu gatan gobe kiyama ne ina fata an fahimta bahaushe yana cewa ba za a kaza ba ta tona ne ba ta tuntsirar da 'ya'yanta garin tona-tona don mugunta sai don menene sai don neman musu abinci za a ga kaza a juji tana ta haka tana ta haka can idan wani ɗan ce zo ta ba ta yarfa shi waya hakan nan haka ne ko ba haka ba ba ta kaunarsa ne sai taimar haka ba rashin kauna bane tana kokarin samo masa yadda zai rayu ne shi kuma ya matso inda take kun gane magana da kyau to dole sai an ɗauki hanyoyi na tarbiyya da hanyoyi na tsari da hanyoyi na gudanarwa wajen ganin cewa ana yi wa 'ya'ya tarbiyya in ba haka ba to gaskiyar magana muna da matsala kuma rashin waɗannan abubuwan da muka ambata eh wannan shi ya dawo duk matsalolin da yau muke ciki mutane da yawa ba sa iya wa 'ya'yansu faɗa ba sa iya zaunar da su su nuna musu a wasu lokuta ma su suke ɗaure musu gindi game da wasu abubuwa a wasu lokuta in sun yi gada su suke zuwa su yi belin su haka ne ko ba haka ba su suke zuwa su karɓo su su suke kashe kuɗi mutum ya wuni ya kwana a police station kan ɗansa da ya sare wani hannu kuma ka je ka kwana ka wuni me yasa gobe in ya fito ba zai kara ba haka ne ko ba haka ba mutum ya kwana ya wuna a police station ya je dolin ɗansa ya sace wani naira miliyan goma ko miliyan biyar ko miliyan uku mutum ya kwana a police station ya wuni ya je shi a karɓo ɗan da ya yi wa wanta fyaɗe haka ne ko ba haka ba ko ya yi wa ƙaramin yaro fyaɗe don Allah me sa gobe in ya fito ba zai ƙara ba saboda ya fahimci kana ɗaure mar gindi ka damu da shi ai ɗan da ake tsayawa shine wanda an tabbatar ɗan arziki ne hafizan alƙur'ani hafizan hadisan annabi muhammadu mai zuwa masallaci jam'i ina fata an fahimta nitsatsai a anguwa wanda ke amfanar da kansa ke amfanar da gidansu ke amfanar da kannansa ke amfanar da iyayensa ke amfanar da al'ummar musulmi wannan duk abin da ya shiga ciki in tsautsayi ne a iya shiga a fita a nemo shi haka da ko ba haka ba a bada labari wannan yaro da kuka gani ba mutumin banza ba ne wallahi wannan abin tsautsayi ya same shi wannan kaza wannan kaza a yi jawabi a fito da shi a ja masa kunne a ce kar ka kara amma in ya mai da abin sana'a ya mai da abin ɗabi'a ya mai da abin hali ya mai da abin yanayi na rayuwarsa to wannan watsar da shi ake yi ka yi iyayenka wallahi Allah ba zai kama ka ba Allah ba zai kama ka ba amma idan ba kai iyayenka ba ka bar su suka yi ta abin da suka ga dama to lalle ko ka yi wa aya zakinta to shine wasiyar da Luqman ya fare wa ɗansa ya fara masa da maganar shirka shine Allah ya fi, wa sayna al-insani walidayhi ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an shukurli wa liwalidayka ilayil masul to da Allah yake wa saluhu fi amai yaye yaro a cikin ainihin wato shekara biyu ne to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara muhalli shahi za mu ɗauka da Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da ɗaukar cikin mutum da ya yi shi eh wata guda nawa wata talatin to sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a nan gurin wa fisaluhu fi amai Allah ma ya isa haka ba sai mun je karshen aya ba dan kai an barka ayoyin nan ka dinga zubo mana su kenan <laughs> Allah ya saka da alheri wal walidatu da kuma Allah yace su iyaye mata yurbiina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini liman arada an yusimma ar shekaru guda biyu tur ga wanda yake so ya suka shayarwa to bari mu yi wani lissafi da ni da ku Allah ya ce yayan yaro a shekara biyu sannan ɗaukar cikinsa da yayi shi a wata talatin to yanzu kenan idan ka ɗauke shekara biyu a cikin wata talatin wata nawa zai saura wata shida to da wannan ne malamai suka ce idan aka haifa maka ɗa shidanni ba ana cewa bakwai ni ba <laughs> don aka haifa maka shidanni kai biyar ni ma malamai wasu malamai suka ce wallahi zai iya zama ɗanka kawai a je a sa shi a kwalba a raine shi har ya yi kwari ya zo abu na amma zai iya zama ɗanka ne ɗa ne wanda yake na sunna ba ɗa ne daga wani guri ba bi ma'anar wannan magana da zaka auri mace watan ta shida tur ranar na shida sai ta an balo maka ta san bale ne to bis <laughs> an ka akwai an ka Allah Allah baka da mugunta ko an ka kai ne sai inda aka yi magana matsala sai ka san tsire da dariya wani aure sai aure ya mutu aka za ku na cewa aure da komai sai biyar kuma shine da ka zama kaje dariya abdullahi abdullahi an ya tuno da wani mutuwar aure ne ake yake dariya bi ma'ana idan aka yi wata shida da auren sai matar ta haihu to a ka'idar wannan ayoyin guda uku da muka kawo dan zai iya zama naka cewa ba ɗa ne wanda ya zo daga wani guri ba ina fata an gane wannan shine ka'idar da malamai suka tattauna ka tafi ibnu kasir da kuma shi wannan littafin da muke karantawa sahihu tafsir ibnu kasir zaka samu karin bayani game da malamin yadda ya tattauna matsalar da kuma yadda ya bayani game da waɗannan ayoyin da muka ambata kawai babu lokaci ne da za mu shiga cikin abun sosai mu kutsa mu tattauna shi yasa kawai muka yi lissafin a takaice cewa zai iya zama ɗanka don haka dai ɗa yana iya zama shi da ni kuma ya zama ɗan mutum ne amma kuma wannan bai hana idan akwai zargi a yi bincike ba saboda kar kowa matan su je haka su kuma su shantake su je su ta aikata batsala ko ba haka bane suna ta shigo da 'ya'ya dan daga cikin abin da annabi ya tsawatar ya tsoratar ya antaya maganganu marasa daɗi game da mata shine matar da ta shigo da ɗan wani cikin gidan wani miji yana daga cikin abin da ya sa kuwa ga an sa idda da wane ne asalin hikimar idda fa shine salimatul rahim ko salamatul rahim wato kubutar da mahaifa daga cewa akwai dan wani a ciki a tabbatar cewa babu dan wani a cikin wannan mahaifar kafin a daura mata aure da wani mutum daban shine asalin hikimar yin idda akwai hikimomi da yawa irin na magana sasantawa tsakaninsa da mijin kafin idda ta ya kare haka ne araran ma yawa ta sasanta da mijin ya sa a kan karshen suratul talaq waɗannan ayoyin sai ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra da ya zo magana akan yadda mace za ta zauna a gidan mijinta sai idda sai Allah ya ce ba ku sani ba ta iya yiwuwa Allah ya farar da wani abu kafin idda ta sakari ina ma'anar wannan su daidaita da mijinta dawo gidan mijinta ina ta zauna ta zauna a matsayin matarsa ya dawo da ita ina fata an gari to amma daga cikin hikimar shi ne kubutar da mahaifa cewa babu ɗan wannan mijin da suka rabu to wannan yana daga ciki dan haka shari'a ta tsawatar ba dan kadan ba game da mace ta ɗauko ɗan wani ta kawo cikin gidan da ba namijinta ba ko kuma ka dinga fita tana fasikanci da wasu mazaje kamar yadda yau muka tsinci kan macin wannan masifa matan aure da yawa suna wannan shegantakar suna munafurtar mazaje mazaje da yawa suna munafurtar matansu suna zuwa suna fasikanci da wasu mutane da wasu mutane da wasu mata muna addu'a Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin ya sa ko mu gama da duniya lafiya to jama'a za mu dakata a nan a muna da gudunmuwa da za mu karanta wanda aka turo amma kafin nan muna marhaban lalai da manya-manyan malamanmu guda biyu mutum na farko shine malam musa ibnu khalid allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi a babban yayana ne ina dangantaka da hita jini na sha gaya muku a nan kuma yana daga cikin yan uwa abokan arziki abokan da'awa wanda ake gwagwarmaya tare da su malam musa allah ya saka da alheri barka da zuwa wannan ziyara sannan muna tare da malam abdulkadir tabra ga shi ma ɗaya ne daga cikin limamanmu na wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin malamanmu wanda yake ba mu gudunmawa a nan kuma gaskiya yana daga cikin malamai da muke ji da su kwarai da gaske Allah ya kimsa masa hikima da basira da ilimi Allah ya kara masa ilimi mai amfani mai albarka sannan dai ga har yanzu dai muna tare da shi DJ Omar Alai Sufyanu a wanda yake zuwa kullum muke wannan tafsiri da shi duk da aikin da ke gabansa kuma shine na DTO na babban menene division a garin nan shine Gombe division an ce Gombe division karamar commissioner commissioner of police ne shi ma karamar headquarter ne ita ma ta police ko to Allah ya saka da alheri to sannan muna tare da professor Ali Usman Nafati former VC na Gombe State University kuma former MD na Federal Teaching Hospital Gombe a kuma ɗaya daga cikin babban manya-manyan kwamiti na wannan masallaci shi ma yakan samu halartawa musamman ranakun weekend yakan zo a yi tafsirin nan tare da shi professor muna ma fatan alheri da barka da zuwa wannan majalisi Allah kara ma lafiya da imani to zamu dan karanta ainihin wato abubuwan da muka samu sannan sai mu bawa koda shi malam Musa shi malam Abdulkadir kullun ana tare amma shi malam Musa koda kalma biyu muna zamu mu so ya dan fada kafin mu rufe majalisi din wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar sai Jamila Sa'idu Kwami ta turo naira dubu biyar sai wani bawan Allah ya turo naira dari daya sai wani bawan Allah ya turo naira dubu daya. sai Umar Abdullahi ya turo naira ɗari biyar na fata an fahimta sai Bello Muhammad naira dubu biyar Musa Muhammad naira dubu naira ɗari biyar Majid Kayode Olayele Olayeye wala haka sai da kuka jidin nan haka aka suka rubuta naira dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi Abdullahi Aliyu naira dubu ɗaya wani ba suna naira dubu ɗaya Umar Abdullahi naira dubu ainihin wato naira ɗari biyar sai usman lawan naira dubu ɗaya ɗari biyar wani ba suna naira ɗari biyar abdulwahab abubakar naira dubu uku maryam idris naira ɗari biyar idris adamu naira ɗari biyu sani ibrahim naira ɗari biyu fatima isa naira ɗari biyar abba abubakar naira dubu ɗaya sai nafi'u salisu sha'aibu naira dubu biyu sai wata baiwar allah naira ɗari biyar sha'aibu ibrahim naira dubu ɗaya yahaya ahmad naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu goma Allah ya saka masa da alkhairi sai wani bawan Allah naira dubu ɗaya a Muhammad Aminu Kumo kai naira dubu ɗaya sai Mu'afa Abdullahi naira ɗari biyar sai Haruna Sale naira ɗari biyu sai Shaibu Muhammad Shaibu naira ɗari hudu Isiyaka Muhammad Isiyaka Muhammad naira ɗari biyu ko? Yawwa naira ɗari biyu. Ina gaba wanda na tsallake ban da ke ko? To madalla. to total din mu wanda muka samu yau naira dubu arba'in da naira ɗari shida Allah ya saka da alheri jiya kuɗin mu miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sha takwas da ɗari biyu da sittin da biyar yau kuma idan an haɗa ya zama miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da takwas da ɗari biyu da sittin da biyar Allah ya saka da alheri don haka za mu taƙaita a nan malam musa alaramma ba ma'aran kujera malam musa ya zo ko da kalmomi guda biyu ya dan taba mana kafin lokaci mu yi addu'a insha Allah da Allah jama'a ya hakuri majalisin namu Allah ya masa albarka da manya manyan baki kuma muna jin dadin haka sai a yi hakuri kuma kowa ya zo sai kaga akwai fa'idar da zaka tahi da ita idan ya dan yi magana muna fata Allah ya saka kowa da alheri na'am bismillah akramaka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ma Allahu tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da iko akan dukkan komai da kowa wanda bisa zaɓinsa da ƙaddarawarsa ya haɗa mu a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjid miyatti wadda sheikh adam muhammad albani yake karantarwa kuma yake gabatar da kutuba a cikinsa muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana baiwa bisa ga haduwa a cikin wannan masallaci a kuma daidai wannan lokaci ne albarka tare da mutane masu tsundin albarka muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana albarka ya lullufe mu da rahama sai ya shigar da mu gidan aljanna ya ku ƴan lallai ba abin da zan ce a wannan kujera ɗin ɗingimemiya da na ga ta yi mun rinjin a gaba sai dai in fara gabatar da addu'a wa malam bisa ga wannan alkhairi da yake yaɗawa a wannan majalisi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka masa da mafificin alkhairi shine gidan aljanna ya ainihin jikan babanmu wanda yake shine malam muhammad murtala ubangiji ya yi masa rahama Allah ya gafarta masa ita kuma baba ta mahaifiyarsa kenan ina addu'a ubangiji ta Barako ta'ala ya ƙara mata nisan kwana da imani ya ƙara mata lafiya Allah ya yi wa zuriyarsa albarka wannan kwamiti na masallaci jajirtattu da suke tsayawa kakin da na'in dare da rana lailan wani harar ubangiji ta baraka ta'ala ya saka musu da mafi mafificin alkhairi bawan Allah da ya gina wannan masallaci ubangiji ya gina masa gida a gidan aljanna waɗanda ke kula da wannan darasi kama daga ɓangaren isba da ɓangaren media da dai duk wanda ke sa gudun motsa da al'ummar da ke zuwa su zanna su saurara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka muku da gidan aljanna to ƴan uwa zuwa na na samu malam tun ina can state locus nake ji malam yana gabatar da nasiha a kayin al'amarin ayoyin da suke magana a kayin kyautata wa mahaifa wato mutum in ba kwakwalwar zaki ne da shi ba ko da Allah bai ce ka kyautata wa mahaifanka ba tsakani da Allah ka tsaya ka lura ka yi la'akari ka yi ta da yanda iyayenka suka sha ɗawainiya a kanka suka sha gwagwarmaya a kanka wallahi ko Allah bai ce ka kyautata musu ba ya kyautu ka yi musu biyayya ka kyautata musu balle ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan sai fi hamalatku ummuhu kurhan malamai suka ce kur wata irin jinya ce wata irin wahala ce wanda ko da likitoci ba sa iya raba mace da ita idan mace ta shiga matsala na juna sai dai likitoci su dinga ba ta wasu abubuwa da za su ke ɗan sauƙaƙawa amma ba a cire mata sannan abin da ya shafi aifuwa Allah ya ce wa a kurhan ta zo aifuwarsa ma cikin wahala akwai likitan da ya isa ya ɗauke wa mace wahalar nakuda a ce kwata-kwata ba ta ji wahalar nakudan ba to kar ku manta ‘yan uwa wata fa sai likitan ya ƙare dabararsa ya ƙare tunaninsa iliminsa ya ƙare kaf ta gagar aikuwa sai an tsaga cikinta an yi cs a cire ta dalilin aikuwar wani yanzu uwarsa ta samu matsala ba ɗan kaɗan ba amma yau a ce wai mahaifiyar da ta haife ka sai an ce ka kyautata kai ba za ka yi tunani ubangiji ya faɗi sannan ku dubi kalmar da Allah tabaraka wa ta'ala yi amfani da ita akan kyautata wa mahaifa yace wa wasaina al bi walidaihi ihsanan to mu komo mu shiga cikin littafin hadisai kwaya arba'in na imamun nawawi hadisi na biyu lokacin da mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya ce masa fa ne anil ihsan ku dubi kalmar ihsanan da wannan ihsan din ne bambancin da ya tambaye shi ka ban labari dangane da ihsan sai ya ce masa an ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam kun tarahu fa ya raka. al'isan din nan fa shi ne ka bautata ma Allah kamar kana ganin Allah gashi test test kana ganin sai yana ganin ka don in kai ka kasance ba ka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka malamai sai suka ce idan mahaifinka ya umarce ka ya ce ka je gona ka yi sassabe to ka tsaya tsakaninka da Allah ka je gonar ka yi sassabe ko da yana nan iyaka abin da za ka iya kenan amma yau wani in mahaifinsa ya ce je ka tsare mana shago idan ya je shagon idan uban yana nan zai dinga taka tsantsan kamar mutumin kirki amma uban yana kaucewa wannan ne tallan kafafun kaza ta zo ya kira ya sai sinyar kaza waccan ne dankalin turawa ta zo ya saya ya aika an sayo masa maltina ya aika an yi masa kaza kwanan nan wani bawan Allah yake ce min a shago an yi lissafi babu kuɗi kusan naira dubu ɗari biyar yace kuma a kullum ana cin riba a shagon akalla sama da naira dubu sha biyar a kullum ana cin riba sama da naira dubu sha biyar amma cikin watanni uku an yi lissafi babu kuɗi naira dubu ɗari biyar ina ribar take ina jarin da aka shiga naira dubu ɗari biyar babu a ciki shi yasa iyaye ba sa tsarewa a manonin iyayensu wajibi ne idan mahaifinka ya ce maka yi kaza wallahi ka tsaya a kayan abun kamar yana tsaye a kanka in aiki ya sa ka kai mulki kana tsaye yana tsaye a kanka ko da baya kai ko da bayan ransa ya ku ƴan uwa babu lokaci amma wallahi iyaye ko sun mutu suna da haƙƙi a kayan suna da haƙƙi a kayan idan ka dubi kisar sa'ad bin abi waqa da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya ce ya rasulullah mahaifiyata ta rasu akwai aikinta da ya rage a kaina annabi ya ce akwai ya ce kamar me annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ka dinga yi mata addu'a ka sadar da zumunta ya ce bayan haka fa ya rasulullah yace ka dinga yi mata sadaka yace ya rasulullahi sadakar mai tafi bukata annabi yace sadaka ruwa sa'ad bin abi waqas ya zage sai da ya toni rijiya ya to ruwa yace daraktu hada li ya Allah ka shaida wannan na farko mahaifiyata mutanen kirki kenan bayan Allah ta gani su ya dace mu dinga yin koyi da su saboda haka kowa ya bi tsoron Allah a kayan iyayensa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 wannan zamanin da muke ciki wani irin zamani muke ciki malam in kaga abin da yake faruwa wato abin babu dadi akwai wani yaro fa bulala ya dauko irin yadda kai da zaka dauko bulala kai uba zaka dauko bulala zaka da danka wallahi haka ya dauko bulala aka zai tafi uban shi ana rike shi ana rike shi da bulala wai zai dake babansa to wannan masifa da muke ciki ta wuce tunanin mutane mutane suna buƙatar waɗannan ayoyi kuma su ji tsoron Allah waɗannan ayoyin ba bakin mu bane wa wasainal insana ba wani wanda zai ce bai taba jin wa wasainal insana ba ko ba haka bane to amma matsalar shine ba a aiki da abu tun sai ya ajiye ayoyin sai ya aikatar da abin da ya ga dama wai shi mai fushi ne wai shi mai zuciya to ma zuciya ne yake ubanka ka tafi zambi sama na kaje kai zuciyar antar ko ka tafi dajin zamfara sai ka je kai zuciya can ka mun tabbata kana da zuciya amma a ce baban da ya haife ka shi za ka yi wa zuciya to wannan yana daga cikin matsalolin mu muna addu'a Allah ya shirya da ƴaƴan mu Allah kuma kada ya jarrabe mu ya Allah yadda baka jarrabe mu muka wulakanta iyayen mu ba Allah kar ka jarrabe mu ƴaƴan mu su wulakanta mu ya Allah yadda ka ba mu dama ka shirye mu daidai gurgudo muna gode maka akan biyayya ga iyayen mu wasu har muka rabu da su wasu kuma har yanzu muna raye da su suna mana addu'a to Allah ka yi mana irin wannan sakamakon duniya da lahira game da 'ya'yanmu. Allah ka sa 'ya'yanmu su ma mana da'a wannan shi ne addu'ar da muke yi Allah kuma ka tsare mu daga saba wa iyaye ka tsare 'ya'ya daga saba wa iyayensu Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu gama lafiya saboda lokaci za mu dakata a nan fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh